wani gari wani gari wani garin da a ce kurba manja na zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja ja a suna ba wani gari bai kai arewa hali ba madalla to jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari bamban. Watan Ramadan wata ne mai matuƙar daraja ga musulmi a faɗin duniya. Lokaci ne na gudanar da azumi da yin ibada da neman rahamar Ubangiji. Amma ga musulmai da ke zaune a sassan turai. yin ibada da kiyaye dokokin addini a lokacin azumin na tattare da wasu kalubale na musamman. Ba duka ba suke son addini nan mutanen nasaru. In sun ganka kai kana musulminci ko kuma ka samu an kaya da yake nufin na musulmi ne abin yana ba su tsoro kai kada kanka kana sanin ba su son haka. Wasu na kokawa da yanda za su iya daidaita aiki da azumi yayin da wasu ke fuskantar matsalar kauda ido kamar yadda addini ya tanadar. Addini yana so mutum ya zamo ya kama bakinsa ya kama idansa daga kallon haramun da makamantansu. In ka huto za ka ga wadda ta yi shiga mai kyau, in ka huto za ka ga wadda ba ta yi shiga mai kyau. In ka kauda idan ka kuma za ka zauna lafiya. In kuma ka tsaya kana kalle-kalle kai kai gano ma kanka. Mai kai arewa hali To a cikin shirin na wannan makon za a ji daga bakin wasu 'yan Nijar da ke zaune a Faransa da kuma wani likita da ya taɓa rayuwa a Turai da yankin Asiya da zai bayyana mana waɗannan matsalolin da kuma yadda za a iya shawo kansu. A biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba. sunana Mamman Sani Ali Adam mazaunin Faransa. Ita ƙasar Turai gaskiya alhamdulillah za mu ce saboda in Allah ya kawo ka Turai za ka ga yadda tsarin yake tahiya akwai bambanci a kan ƙasashenmu ma wanda ake ganin kamar ƙasashe ne wanda muna da yawancin musulmi. akwai irin aikin da in kana yi bai yawa ka samu tarawihi kullum kuma akwai irin aikin da in kana yi za ka iya samun tarawihi kullum misali da misali daban da wani aiki da nake zuwa an yi da daddare kaga ai zan iya samu in salar tarawih a ko da yaushe ban da matsala ko guda akan salar tarawih ni sunana ali usaini mazaunin faransa to shi dai nan addini kana yin shi dai a yadda kake so cikin gidanka kawai akwai masallataiya da yake cikin su masallataiya ma kiran sallar ma cikin a ake shi ba yadda za a yi kashe shi a waje sai dai a waya ka kashi lokacin sallah yi ka tai masallaci cikin masallaci ka yi sallar ka kuma waccan sallah in ka dawo daga aiki sadifan da lokacin da kake aiki akwai mutane da suna kama aiki lokacin sallah kuma dole ne za su tafiya aiki kenan ba su samun damar sallah nan saboda sai da safe suke dawowa in sun dai da marici ka ce ɗaya daga cikin damuwarka akwai yadda ake kallon musulmai a faransa me ya fi cimatuwa a ƙwarya dangane da hakan in mun samu kamar sauran ƙasasuwa kamar nasan ingila musulmi na can su suna rayuwarsu da yake tare da nasarun ma suke mai kowane yana da inci ya rayuwar shi to nan france ba shi bane ba a nan france matsalar ba ka iya bayyana kanka kai musulmi ne da ka dan gudu wani abu guda na addini shikenan suwa abin ya ba su tsoro suwa su kwatanta kama ba su ji daɗin haka ba to kamar yadda watakila aka sani lokacin azumin watan ramadan lokaci ne da ake so duk wani musulmi mai hali ya taimaka marasa ƙarfi ta hanyar bayar da abinci ko sauran kayayyakin buƙatu. To wannan ma ya kasance wani babban ƙalubale ga musulmai da dama da ke rayuwa a ƙasashen turai. Mu sadaka mu gida muke tura ta mutanen gida wanda suke Nijar sun fi mu bukata ana. munan kana azumin bai da wahala ma wa'anda mutane suna cikin kilimakin ma ba guda ba ne ba don kuma da haka nan kuma ga abubuwan masurufi da yi tsada duk wani taimako da za ka yi can gida za ka kuma yadda ake ce sadaka ka fara ta da gida ka ka yi ta waje. ga hajiya fa'iza bawa saboda yanayin wadata a kasashen turai yasa ta kafa kungiya da ke taimakawa marasa ƙarfi da kuma masu bukata ta musamman da ke rayuwa a birnin kumasin Ghana. Muna taimaka ma masu ciwo, amma ba masu ciwo kawai ba, marayu da waɗanda ba su da shi muna taimaka musu. Saboda mostly, special kamar gurgaye da masu makafai haka, kame su su samu abinci ko wani taimako na yana da wuya. So, mostly muna taimaka musu purposely mu zazzana sunan su mun san adadin su wadanda ke zuwa muna ajiye samdai su zo su register in so ba wani kokuwa wurin a ba kowa abincin shi da kayan azumin shi sa kowane shekara muna yi Allah yana ce azumi nasa ne shi da kansa zai saka masa to duk waɗannan azumi yake nuna falala kana yin azumi ne domin ibada kuma wata ne mai falala da Allah yake yin kamar bonus na rahama da jin kansa yake yanta bayi daga wutarsa yake shigar da su cikin wasu kuma yake daga darajar su wanda dama su ba a wutar suke ba wani laifi da su yana daga darajar su a cikin azumi. Dr. Tahir Lawan Ma'az kenan na sashen nazarin harshen Larabci a jami'ar Bayero da ke kanan Najeriya. Ya shafa shekaru da dama a ƙasar Italiya kafin ya koma gida. A nan dai ya taɓo wasu daga cikin bambance-bambance da ke akwai a gudanar da ibada a Turai da kuma yankinmu na Afirka. A Turai dole mutum lokacinsa tunda ba kasashe ne da suke da rinjayen musulmi ba don haka ba sa la'akari da hatta hutu ba ma na azumi ba na ranar sallah ma ba sa la'akari da shi galibi kuma mutanen mu na afirka da suke zaune a kasashen turai kamar yadda na gani a kasashen italiya azumin shekara uku akwai nauyin aiki duk mutumin da ya je kasashen nan turai ya je ne domin neman kuɗi domin ayyuka da aka sani ana yi a turai don haka za kuma ka ga lokacin azumin yana farawa ne daga wajen karfe hudu zuwa biyar na asuba kuma ba zai kare ba wani lokacin shekarun da na azumi na ga yakan kai har karfe tara saura kwata na dare kafin rana ta faɗa a wasu lokutan eh, ya danganta da canjin yanayi da shekara daga baya kuma kaga mun yi azumin wanda ake yin sallar karfe bakwai saura ma zuwa takwas kuma lokacin aiki kuma a turai yana fara tun da karfe takwas ne har zuwa karfe ainihin biyar na yamma ko karfe shida don haka kusan lokacin gabaki ɗaya da ake ana yin ayyuka ne kuma ayyuka ba irin namu na ƙasar ƙasashen afirka ba aiki ne da ake yin safa'awa. awa don haka dole wanda ya sa ka aiki yana kula da yadda za ka yi masa aiki dole ka ba da ƙarfinka da energy naka ka yi wannan aiki yadda ya kamata. To dakta wani ƙarin bayani za ka iya yi a game da batun kau da kai a daidai wannan lokacin da ake gudanar da wannan ibada ɗaya daga cikin shika-shikan addinin islama addini yana so mutum ya zamo ya kama bakinsa ya kama idansa daga kallon haramun da makamantansu to amma ƙasashe ne waɗanda suke shiga da bayyana tsiraici fiye da kima musamman yadda bai ci sa'a ba ya zo a lokacin da ba lokacin sanyi ba wannan wani kalubale ne wanda mai azumi ke fuskanta kamar yana rasa rabin ainihin bangare na azumin shi saboda wannan tabarroji da yake faruwa a kasashen turai domin azumi kamar yadda muka sani manzo Allah ya nuna mana ba wai mujarradin mutum ya daina cin abinci ya daina shan ruwa ba da sai ya rintsa sa ga kallon abin da bai halatta ba da makarantar su wanda shi kuma a kasashen turai ba zai yi ma karayi ba ga wannan ba da misali in ba lokacin sanyi ba ne. in ka huto za ka ga wadda ta yi shiga mai kyau in ka huto za ka ga wadda ba yi shiga mai kyau kai ne za ka tuna da ma kanka da cewa manzo Allah ya ce ka kau da idanka in ka kau da idanka kuma za ka zauna lafiya in kuma ka tsaya kana kalle kalle kai kai gano ma ganga wanda yake kira a canja komai Madalla da haka ne muka kawo ƙarshen shirin na Allah ɗaya gari bamban. A madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku Ramadan Mubarak, mu huta lafiya daga nan birnin Bon na tarayyar Jamus. cikin sabai